to uwar gida tashi ki ji na zo miki da wata magana yanzu yanzu na shigo a gigice saboda yau abin da ya faru a gaban ido na abin ya gigita ni ya razana ni sakamakon wata mata ta ɗauki wayan mijinta ta shiga tana bincike saboda haka ne sa ni zo in gaya miki da wuri-wuri in ma kina da halin ɗaukan wayan mijinki kina bincike kina duba wai yau wa ma ya kira a chat ɗin shi da wani ba yau yayi magana da wacce mace yayi magana to wannan ba naki bane ba ruwanki da harkan wayarsa ba ruwanki da sa ido akan maganar da yake a waya saboda yau abin da ya faru abin ya razana ni aure ne ya mutu murus sakamakon daukan wayar da wata ta yi akan tana challenging mijinta dan me yasa zai rinka chatin da mata to babu ruwanki idan miji yana gaban ki alhamdulillah idan ya fita waje ki mishi addu'a Allah ya dawo miki da shi lafiya saboda ina son ku zauna ku da mazajen ku lafiya lau ba tare da an samu wani hatsaniya ko wani rikici ba shi sa ku ga na shigo azabare a gigice har zufa nake yi ko sallama ma ban tsaya na muku ba to salamu alaikum da fatan za ki gyara za kuma ki daina daukan wayan mijin in ma kina da wannan hali ko kina da wannan ɗabi'a in kuma ba ki da shi kar ki saki ki dauka ba ɗabi'a ba ce mai kyau saboda na ga auren da ya mutu a gabana da fatan za ki gyara na gode ta ku har kullun nafi saki muku fatan alheri da fatan za ku dauka kuma za ku yi amfani da shi idan kun kalla kar ku manta ku yi mana like kuma ku yi mana subscribing